بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا Wasan ta mu'ababatan aure kullum masu annaka, karbana a adaita na. Kala-kala Hamdu alalalikaya Hamdan tafiya. Kala-kala da kullum na amata ana amta bai halayya da. Shi a au a hausar a au a au a au a au a ga'ibin a hayyana a au mahita. Kala-kala Hamdu a tatar dawa. Kala-kala Hamdu izara ta yi ta kala-kala ba tare da wasu. Sallallahu alaihi wa nabi'u na muhammadu wa su a biyu اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير يا رب العالمين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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم muna nan cikin abin da hukunce hukunci na sha'anin addu'a in ba kumanci ba mun soma bayanin adabin mini adabin da'a wato ladabi daga cikin laduba addu'a in ba kumance ba Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora wale hada kun san na muka magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan min ahwani shayadi yana cikin yan uwan shaidan lokacin da kahana yana cikin yan wan bokaye lokacin da ya ce ba masalo zalika bi dan annabi ya kawa abin nan ce, misalin irin wancan jariri da ce a biya bai ce bai sha ba ayyu dan da jefar da wannan hukunci kai. ayyuhu daru ai banza da shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من manzo Allah ya ce ai da ma wannan dan mutumin yana cikin yan yi min ta sajai saboda kaudi nake allazi saja'a wanda ya kaudin magana da shi to shi yasa aka ce cikin laduba addu'a babu saja'u cikin laduba addu'a Wani da adda ba'du ahli ilmi don haka wani cikin malamai ya kidanya ta kallafu saja'i wato mutum ya dora maka yanayi saja'u wato kaudi da ya cikin addu'a fi jumlatin ma wani da ijaba yana cikin jumlar da dillan da ka hana an sha addu'a mutum saboda haka ta addu'a tawadi da aka so kawai a fuskanta a yi kaskantar da kai ga Allah a roƙe shi abin da aka so kun san ita addu'a ba kamar a sauran wasu abubuwa ba ita addu'a ko kayi kuskure gare ta in dai zuciyarka ta daidaita ana ansa addu'a ko kaka ka faɗa ba lafazin addu'a aka so a kiyaye a muhimmi ba kiyaye lafazin addu'a ba shi a muhimmi ba ko wanda bai iya larabci ba duka ya kwaba da ya kwaba inda Allah inda ya huskanci Allah Allah ya san zuciya ce ta kyau yana iya ansa addu'a ce shi yasa amma kuma ce ba mace nan da ta bata iya addu'a ba jahilan ta ce ya Allah tana nuni ne saboda harshe tana cewa in ni nan kai kana ina ka bari an ka ije nan buka kai kana ina in ni nan kamar tana wa ɗanta sai ya anshi addu'a kuma waɗanda sun ka ije na mai halaka su to kun ga eh, zuciya aka so ta kyau lafazi ko da yake wa don ka sani yanzu duk wanda ya addu'a ya ce kai Allah kai Allah ni in bannan kai kana yana ko ɗa ne na ya kawo faɗa dai iyaka take kuma da nuni da harshe amma da yake zuciyarta aka magana iyaka kawar ta iya kenan ita ba ta iya addu'a wanda aka nuhin ta iya kawai da ta iya kenan amma shi ya san bukata gare ta taimako ta kaza sai ta addu'a haka nan take ba wai lafazin ta ce in kai addu'a da lafazi kaza ba a karba in dai kai addu'a da zuciya kaza ba a karba ah, qalar qurdabi qurdabi ya ce rahimahullah wa minha daga cikin dalilan da ka hana a sha addu'a mai addu'a an yadda uwa bai ma laisa mina kitabi wa sunna mutum shi addu'a da abin da babu asali ne ga ƙur'ani babu asali ne ga sunna kawai ta kayyaru alfazan abin nan murƙara sai ya zaɓo wasu lafuzza wayanda an ka ƙaƙƙaga wa kalimatun mustaja da kalmomi wanda an ka tajau ya yi addu'a da su don kauɗi don ya rika wadi a ce wani ya san shi ba ka je wanda ya kaɗo manyan kalmomi ba cewa ba an sa irin wannan kada waje da hafi karari takila addu'o'in ya gane ta cikin wasu takaddu wato wasu littafai wayanda la asala ha, wayanda littafan ba su da asali wala mu'awwala alaiha babu madogara ga ta sai ya ɗauko ɗaya don kalmar da ta birge shi to yana cikin abin da ka hana a shi addu'a wai sha'arahu ya sanya ta ita ce alama ta kama wurdodin mashirkai wuridin da ba ya da asali kawai dai wani ya ci dan wake ya sha ruwa ciki na ya cika ya ji daɗi bukata sai ta biyo sai ta zanna kawai sanda ya yi larabci ya rika shishe ya kalmomi sai ka gane su ya ce wannan wurigi lokaci kaza aka yi ne wannan lokaci kaza aka yi wa faɗa mai wa ya tambaya wani littafin ƙwarai ya gani to su ba an sa addu'a kasuwa wai ja'ala ash'aru wa yatruku ma da abihi rasulullah sai ya bar ma da abihi rasulullah abinda wanzan Allah ya addu'a da shi wa har hadha na do wannan yana hana min da ra'ayi daga sa addu'a do wannan yana hana karba addu'a saboda do wato kaudi na na masu kaudi Wata jawar mazamumu, raja'u wanda aka zargi huwa almutakallifu mutakallifu alladhi yashhadu sahibihi shine huwa takallufu shine hilata ma kai hada kalmomi alladhi yashhadu sahibihi fi tasannufi fi tasannufi wanda mai hada kalmomi yakan yi ishahadi fi tasannufi wajen aikata wa'annan lafuzan ya yi ta kokari wanda zai ga ya hada lafuzan don shi addu'a da shi ya birgi wa yashghiluhu zalika to hada kalmomin yana shagalta shi an al daga ikhlasi wa khushu'i daga tawadu wa hihi yana shagalta da shi an dara'ati daga kaskantar da kai wal istiqari da nuna bukatuwa ga Allah fa amma in wujida amma in an samu tajawudin wa hasala bila tasannu'i ya samu babu kokarin hada shi addu'a ce kawai ka gani irin addu'o'in mai gida da sahabbai nai wayanda adda sajawa din babu tilastawa bila ta in ba kai na kai shi ba wala ta kallon ba ka tilasta ma kanka hada shi ba wa min gaida kasar ilai kuma ba kaudin an manuhakka ba kai dai addu'a dai amman manuhakka to fa ba asali babu lafi da shi in ka ga irin addu'a da haka na ma ko ita wanda ba kai ka shirya ta in ka ɗauko da nihin ba da ihlasi ba ka ɗauko ta da nihin ka dirgi kun ga wannan nuhin birgiya yana haddasa tawadi cikin zuciya ka sai sassan da kaka in ta babu tawadi to ba a karba yana cikin cikin mawani abubuwan da kana min ijabatu du'a daga karba addu'a kala ni mallan ni ya ce rahimahullah wala ya takallafa saja'a fi du'a kamar tun ya dora maka ne saja'u wajen addu'a wa innahu yushghilu qalba shi yana shigartar da zuciya don neman a hada shi da neman tunanin da kake ka birge mutane da ire-ire ne yara hana maka tawadu'i da karkantar da kai ga Allah wa yuzhibu khushu'a yana ɗebe tsoron Allah wa inda da mahbuzatun min ah, ma'huzat idan mutum ya yi addu'a da wata addu'a ma hu wadda take haddasa ta gare shi dama ya haddace ta ya iya ta lahu tashi da gairi ko ta wani ne wadda adda ta ja'u amma dai ba shi ba yanzu na za a yi ne ba ya shirya addu'a ta ya aji tashi ta addu'a aji ko ta wani ta ya gani ya ɗauko in dai min gaire ta jain ba tare da ya ci da sa maka ne saja'u ba balle ta zo in to wani addu'a ba ana ta ba abin da dai kawai an kana shi yin saja'un lokacin addu'a hada saja'un kun gani na muku misali Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan sadiqan wa as'aluka dinan qayyiman kun ga duka an aje da alifan. to wannan saja'u ne to amma in ka gane ta kamar haka ka ɗauko ta baka tilasta ma kanka ba ɗaukowa ɗaya ka yi ko kuma kai ka yi ta wani lokaci ka yi ta ka aji ka haddace ta yanzu sai ka ɗauko ta ɗaya ka addu'a shi na ya ci to wannan falaisa bai mamnu'in ba a hana shi ba amma yanzu ka zo ka zanna kana ta ƙoƙari ka haɗa addu'a da saja'u to wai maka tawadi wai maka haɗin addu'a zuciya guda gare ka to shi an ka hana shi yasa kun ka ga addu'o'in annabi wa'anda adda irin wa'annan in ka ɗauko su kana addu'a ba a ce ya ka bari domin a ba kai ka shirya shi wa ɗaukowa dai kai takata ko kai ka shirya ko wani ya shirya ba dai yanzu na ka haɗa ta ba balle zuciyar ka tare biyu kana ƙoƙari ka haɗa a sajau kana kokari ka yi tawadi to guda ka samuwa raja'un ka samu da samuwa tawadi bai samuwa ga addu'a ba ta karbuwa kenan to ku lura da wannan wa qala abin wa qala hafiz hafiz ibn hujr ya ce rahimahullah fi sharhi a cikin sharhi ne la hadisi ibn abbas al-mutaqaddim ga hadisan can na ibn abbas wanda ya gabata a shekaran jiya fi Mista sajai abin da ibn hajar ya faɗa wajen zargin sajau wurin addu'a fi dhanbi sajai wajen zargin sajau fi du'a cikin addu'a yace wala yurid a ala zalika ba yana nihi ga wannan ma wa kafil ahadisu sayya sajau da yazo cikin hadisai ingantattu ba shi ya kani ka ayi addu'a da shi ba sajau wanda yazo cikin sahihan hadisai to ba ana nihi ka yi addu'a da shi ba shi a yi addu'a don ba kai ka shirya shi ba har da ɗaya ka in ka to addu'a sai ka yi yace to ba shi aka ne a hana ba la'anna na ya zuru min ghairi ƙasar ilai dan wannan da ka gani cikin wata addu'a ka ɗauko? yace ai yana zuwa ne ba tare da shi mutum ka kanihi ba ya zo ne kawai daukowa ɗaya na yi ba wai saja'un ya kanihi ba wala ajal hara ya je a riga da istinja'i don haka ya zuwa cikin taje wanda ya isa matuka. ka ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam kamar cewa manzo Allah Allahumma manzila kitabi sari'ul hisabi al ahzabi kun ga duk taje kun ga duk Allahumma manzila kitabi ya kare da ba'un sari'ul hisabi ya kare da ba'un al ahzabi ya kare da bawon wannan shine sajau kun gane abin da sajau ko to in shirya shi za kai, in yanzu na za ka yi addu'a da shi to a hana amma in dai gana addu'a sai kai da shi babu ne eh amma dai kai ka zanna kana addu'a yanzu za ka shirya shi kuma yanzu za ka yi addu'a to ka ga zuciya ka biyu za ta kasuwa tun da shi ta jawon sai an shirya shi wa ko cikin larabci kauɗi na hausa an sai wayanda sun ka iya kaudin larabci sosai su ka iya haɗa shi wanda suka gane abubuwa da na larabci to abin da yasa akwai malaman da ka yi ne don su burge don a san cewa sun san larabci to su zo yan a na waye addu'a su ba karbar biya ba ce waka kauli sallallahu alaihi wasallam kamar cewa annabi sadaqa Allah wa'adahu wa azzajun dahu kun ga sadakallahu adahu ya kare da ha'o, wa azzajan dahu ya kare da ha'o. ha'u saja'un alhadis waka kauli kamar ce yadda ya a'udhu bika min aynin la tadma'u wa nafsin la tashba'u wa qalbin la yakhsha'u kunga duka da ainin ya kare duka wannan shi aka ce masajau Allahumma inni a'udhu bika min aynin la tadma'u ka tsare ni daga igiya wadda ba ta hawaye duk wadda ta je wa'azi ɗan ya kamta ka tsayawa ba ta <laughs> wani ce ya shiga tsawon makka eh, sai dai su ya fara sallah ya fara irin kuka na ya ce kowane jihe na shi kuka aka shiga sai shi shi zai saboda ya yi kuka kowa na kuka idan na ƙeƙe suke ba su ji abin da ka sa su kuka ba. Ah, ko bai ji a yi akwai ɗan wani abu cikin zuciyar nan ana ƙangare alawa. Allah ya gafarta wata irin wannan eh, ijiya annabi na roƙon tsari game da ita. wannan nafsin la tashba'u da rai wadda ba ta koshi duk abin da ya samu sai ya ga abu bai samu ba komai ya samu gani ya kai abu bai samu kullum gashi da riga gashi da jama'a gashi da wando gashi da hula gashi da takalmi yana ganin wani ga hannun da taguwa da wando wandon ya shi taguwar duk ga waya ta canyi gehen gwiwa hannu ta canyi ƙawahu ne ga tunan kamar ƙawahu akwai amma duk shi bai ga ya samu komi ba to ran da haka na annabi na roƙon tsari gare ka don wannan komi ta samu ba ta godiya wa qalbin la yakhshaw da zuciyar da bai tsora Allah wa kulluha sayyad waɗannan hadisai sayyai to waɗannan hadisai sayyai da su za mu kwana a nan insha Allah Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne ya anshi addu'o'inmu da albarka sunaye ne da tsohobi ne maɗaukaka abubuwan da muka yi waɗanda ka hana a anshi addu'a Allah ka raba mu da yesu ciye-ciyen yadda muka yi wanda ka hana a anshi addu'a ma Allah ka raba mu da shi dori kun ga a mutum gona ta yaka shiga yana ta noma ne suna addu'a sai ya gama noma ya yi abin nan cikin gona ta yi yayo hakin yayo abin ga amma aka ce mata ta ga ta nawar da aka dawa ba ta wasa ba wannan dai ba ya ɗaya ba mai kamar ya ɗaya dai amma ba ya ɗaya sunanta na mance da ita wadda ya mata ka dawowa suna yawa eh a ya anguwa ai duba ba ta yi ta wa ma sai daji karhoi karhoi sai ya yi kan abinai ya kawo gida a dawa. ya yi addu'a ta Allah ya ba shi ga gona ta ya yi aiki ne kuma ya yi kan tsarhoi ne a to a dawa. a ci abu gaban za yanzu ce kana son kwanan tsarhoi ka gani ga ko dubu nawa za a ce kawai ya yi zo zala tsada a yana kashe shi to amma ai a babu shi amma bisa iyakoki akwai shi eh, kadada hmm. ai ko tukura ba ta da yawa maganin kai shi ya kashe ta ko tukura ta yi karanci haka kuna jin muna maganan mu wato mu mutanen daji kujin da kuka yi mana magana tukura da ta ba ku san abin da a tukura ba

shi gudu a yi shi shi ne da ya ta ba da ni da kudu ba shi cikin wata ba ya ke wata ba ya ke shi da ruwa ka yi ba ba cikin an ba aka ruwa ba amma shi ya yi da daɗi gudu mai da daɗi ta ce ana ce da kamata mata yi amma dai ku fura kan Eh, ina ganin kamata ya a samu irin ta a rasa da wani da ku gane ta saboda ina ganin ba ku gane kusura ba in kun ka gane kusura duk wanda aka ɗan yi gida na yi gaskiya ina ganin da wura bai je wa ɗan wani abu da na da ranar da rabu ya yi azumi ya ci wahala a dubu ta a dawa ne an ka dawa ma ita ko gishiri ba ta ce a sa wata hannun za a

takin gida ya fi takin babu alaƙa ana Thank you.

Allah ya ba wa zaman kayan suna da yawa kuma duk da manzan Allah yanzu kila yi sun hara biyu ya hara kaɗan shi ya sa da na abubuwa Allah ya ce da wani ya kuma ya ƙara mun kuma da baya da ba mu wa kare imani da kare ilimi da kare ibada da kare masalati da mutaba da mamura da kare da kare da shalurin masu ne da da kare da mu a domin da ya na kusa da mu na rikida na wasu da ya

وصلى على نبينا محمد وعلى اله وبارك الخير كله وانك يسوع اللهم صل على سبحان ربك رب العزه